Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a ma sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau Laraba 6 ga watan Satumba na shekarar 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. To Maryam 'yan tawaye mayaka sun kashe sojoji goma sha bakwai da 'yan sa kai talatin da shida a ƙasar Burkina Faso. Kasashen Saudiya da Iran sun tura jakadu a kasashen juna jiya talata a ci gaba da sabunta dangantaka tsakaninsu. su. sannan rasha da koriya ta arewa na ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar samar da makamai ma rasha abinda amurka ke tar da shi To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rikicin cikin gida na jam'iyyar NNPP a Najeriya na ci gaba da zafafa bayan da uwar jam'iyyar ta bayyana korar sanata Rabu'u Musa Kwankwaso abin da ke nuna cewa dambarwar jam'iyyar a jihar kano na iya tsawaita a cewar kwararru na farko dai wannan shi ne karshen katakata na cikin jam'iyyar ba shi yanzu a kwankwaso yana da magoya bayansa wanda ji yanda ya ce a yi nan za su juya da haka dai yana da tudun dafawa farfesa kamilu sani fage kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba Bayan haka za ku ji abin da 'yan Najeriya ke cewa a yayin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya cika kwanaki 100 a kan karagan mulki. To gaskiya ni dai ban gan abu na zan iya ce an ci nasara da shi ba. Gaskiya ana shan wahala to amma kuma idan aka daure za a ji daɗin abin Tinubu ya yi ƙoƙari kwarai da gaske da cire wannan tallafi don cire wannan tallafi ba kankanin alheri ba ne. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin baki mai yanka wuya, wanda Murtala Faruk sanyin na ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. 'yan tawaye masu da'awar jihadi sun kashe sojoji goma sha bakwai da 'yan sa kai talatin da shida a lardin yatanga na kasar burkina faso a cewar rundunar sojin kasar jiya talata wannan kashe-kashen na ɗaya daga cikin munanan nasarorin da 'yan tawaye suka yi tun bayan da shugaban kasar na wucin gadi ibrahim traore ya kwace mulki daga gwamnatin mulkin soji ta da shekara guda da ta gabata. babu yadda za a kau da kai daga wannan tsananin halin matsorata ana duk wani abu mai yiwuwa don kau da gyauran 'yan ta'adda da ke ƙoƙarin tserewa a cewar rundunar sojin a wani bayani ta ƙara da cewa tuni aka karkashe gwamman 'yan tawayan tun a shekara ta da goma sha biyar sojojin burkina faso suka shiga fafatawa da ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin da ke yankin hamada na arewacin ƙasar wasu daga cikin kungiyoyin na da alaka da alka'ida da isis da yake tana fama da karancin sojoji kuma an ɗara ta a makamai ma matalauciyar ƙasar ta yammacin afirka na dogaro ne ga ƙungiyoyin sa kai waɗanda ma ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke zargi da karkashe farar hula da yara ƙanana jakadan da saudiya ta tura iran ya isa jamhuriyar ta musulunci jiya talata shi ma takwaran aikinsa da iran ta tura saudiya ya isa birnin Riyadh wanda hakan ya kammala ɗinke barakar tsawon shekaru bakwai tsakanin ƙasashen na yankin ruwan gaf masu kishi da juna. Iran mai rinjayen 'yan shi'a da Saudiya mai rinjayen 'yan sunni sun amince su maido da dangantaka tare da sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a ƙasashen juna biyo bayan cimma jituwa da suka yi da taimakon China a watan Maris. saudiya da iran sun yanke hulɗar jakadanci a shekara ta dubi da goma sha shida bayan wani hari da aka kai ma ofishin jakadancin saudiya a iran yayin wata zanga-zanga kan hukuncin kisa da saudiya ta yanke kan wani malamin 'yan shi'a mai suna nimr al-nimr ana ci gaba da tattaunawa tsakanin rasha da koriya ta arewa kan makaman yaƙi a cewar wani jami'in gwamnatin amurka jiya talata sannan ya gargaɗi shugaban koriya ta arewar kim jong-un cewa ƙasarsa za ta gane kuranta muddin ta samar ma rasha makaman yaƙi don amfani da su a ukraine samar da makaman yaƙi ga rasha a ta bakin jami'in na amurka ba zai amfani koriya ta arewa ba kuma za ta fuskanci sakamako a matakin ƙasa da ƙasa abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na amurka jack sullivan ya gaya ma manema labarai kenan a fadar white house tun da farko jiya talata fadar shugaban kasar rasha ta kremlin ta faɗi a wani bayani cewa ba ta da wani abun faɗi kan hurucin jami'an gwamnatin amurka na cewa shugaba kim na shirin zuwa rasha a wannan watan don ganawa da shugaba vladimir putin don su kuma tattauna kan batun samar da kayan yaƙi ga rashar madalla Kafin ku ji ƙarashin labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren rahotanninmu. Rikicin cikin gida na jam'iyyar NNPP na ci gaba da zafafa bayan da uwar jam'iyyar ta bayyana korar sanata Rabu'u Musa Kwankwaso mutumin da ya yi mata takarar shugabancin Najeriya a zaben da ya gabata. Yanzu haka dai reshen jam'iyyar na jihar Kano ya mayar da martani. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto akan wannan batu. tun a makon jiya ne kwamitin amintattu na jam'iyyar ya sanar da cewa ya dakatar da sanata rabi musa kwankwaso tsawon watanni shida bisa zargin cin amanar jam'iyyar a zaben da ya gabata kazalika a litinin dinnan jam'iyyar ta nnpp ta sanar da korar tsohon gwamnan na kano saboda a cewarta ya gaza wajen bayyana a gaban kwamitin ladabtarwa domin kare kansa daga tuhumar badakalar wasu kuɗaɗe kusan naira miliyan dubu ɗaya sai dai alhaji hashimu dugurawa da ke zaman shugaban riko na reshen kano na jam'iyyar ta nnpp ya ce tuni kwamitin koli na jam'iyyar ya kori waɗanda ke cewa rabi musa kwankwaso ya yi ba daidai ba waɗanda duk aka ce sun yi wancan taro na lagos suna cikin waɗanda aka zartar da hukuncin kora a kansu daga jam'iya saboda dama a baya an samu su da cin amanar jam'iyya abubuwa kala-kala a zaben da ya gabata wannan shine na ke yin cewa yau a kore su. ko da yake wannan batu ne na cikin gida amma barkar ta baiwa 'yan hamayya na waje damar faɗin albarkacin bakin su kwamar sa'idu bello sun yi zaman gidan jam'iyyar pdp tare da tsohon gwamnan na kano a lokacin da shugabancin jam'iyyar pdp yake irin wannan tuhuma akan kudaden da aka tara kuma shi sa jam'iyya a wannan lokacin ta tura masa da tuhuma cewar lalle yi in ba haka ba ta hukunta shi saboda haka idan ma ya je a nnpp ya yi wannan to ba wani abin da za ka yi wani mamaki ba ne mu da yawan halar har sai da ya tabbatar da ya kassara pdp don saboda kada dan takarar pdp ci zaɓe arewa ta samu shugabancin najeriya haka ya kai amfani da shi sai dai a jiya talata wasu jaridun najeriya sun wallafa rahoton odar kotu da ke hana korar rabi musa kwankwaso daga jam'iyyar ta nnpp kuma a cewar farfesa Kamilu sani fage na jami'ar bayar kano akan na alamta cewa dambarwar jam'iyyar ta nnpp ka iya tsawaita ana ganin na farko dai wannan shine karshen katakata na cikin jam'iyyar ba shi yanzu a kwankwaso yana da magoya bayansa wanda duk yadda ya ce a yi nan za su juya don haka dai yana da tudun dafawa wanda zai ba shi dama a ta ja da shi zai dai samu dan eh, cikas a cikin tafiyarsa to amma yana ganin za ka ga sun koma wata cikin jam'iyya ko su koma cikin manyan jam'iyyun nan ko ko su shiga wata sabuwa wannan batu na tsallakawa wata jam'iyya yana cikin batutuwan da muka tabo a yayin hira da tsohon gwamnan na kano a kwanakin baya gabanin shugaba ahmad bola tinubu ya kafa majalisar ministoci muna tattaunawa har yanzu ba a gama ba kuma na zaton nan gaba kaɗan za mu je mu ci gaba da tattaunawa kuma abin da muka ga shawara ta yi ko zan shiga gurinsu haka gani ba ni da matsala wasu na cewa an makatai minista gaskiya ne shi nake cewa ai tattaunawa ake yi tattaunawa komai abu ɗaya ke saboda haka muna sa rai kada ɗan lokaci kaɗan na tabbata za mu sake zama in ya baka minista za ka ansa in bai bani ba kuma a tun da kaga dai na je gurinsa muna yin magana komai zai iya faruwa Wannan dambarwa na zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar jihar Kano ke dakon sakamakon hukuncin kotun sauraron kararrakin zaɓe inda jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ke kalubalantar nasarar jam'iyyar TNNPP a kujerar gwamnan na Kano. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarashin labaran duniyar. To Maryam jiya talata an yanke hukuncin ɗaurin shekaru 22 a gidan yarima Enric Tarrio, tsohon shugaban kungiyar Proud Boys masu ra'ayin riƙau. saboda rawar da ake zargin ya taka a boren da aka yi ranar shida ga watan janairu a ginin majalisar dokokin amurka na capitol wanda wannan shine hukunci mafi tsanani mai nasaba da boren da ya yi sanadin mutuwar wasu mutane hukuncin na tario wanda alkalin gunduma timothy kelly ya zartas a washington na zuwa ne bayan da hudu daga cikin hadimansa suka samu nasu hukunce-hukuncen kama daga daurin shekaru goma zuwa goma sha takwas tun a watan mayu aka samu mutanen biyar da laifin shirya afkawa ma ginin majalisar na capitol don hana majalisar dokokin ƙasa ɗin tabbatar da sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekara ta dubi da ashirin da kuma tabbatar da cewa shugaba donald trump ya ci gaba da kasancewa bisa gadon mulki Boran ya yi sanadin raunata jami'an 'yan sanda kimanin 140 masu gadin majalisar kuma shine musabbabin mutuwar mutane biyar magoya bayan trump sama da dubu ɗaya da ɗari ne dai aka tuhuma da wannan tashin hankalin inda har yanzu hukumar bincike ta fbi ke ci gaba da neman wasu ɗaruruwa a ƙarshe wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya jiya talata ya ce matsalolin jin kai sun kazance a gabashin congo inda mutane wajen miliyan takwas ke buƙatar taimako a larduna uku inda kuma cin zarafi a baɗalance ya zama ruwan dare abin da muka gani muka kuma ji na da firgitarwa na da ban tausayi da kuma ban takaici a cewar edan wasorno daraktan gudanarwa na ofishin ayyukan kai na majalisar ɗinkin duniya ga manema labarai ya ƙara da cewa mun ga irin hakan na tsawon watanni takwas halin da ake ciki a gabashin Kongo ya ƙazance matuƙa. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren mu. Yayin da shugaba Bola Ahmed Tinubu ya cika kwanaki ɗari a kan karagar mulki a matsayin zababben shugaban Najeriya. ya aiwatar da abubuwa da dama tare da kawo sauye-sauye da suka hada da cire tallafin man fetur wani batu da ya janyo cece kuce a kasar 'yan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu ga ƙarin bayani daga wakilin muryar amurka haruna dauda biyu jani shugaban Ahmed Tinubu ya cika kwanaki ɗari akan karagar mulki ya aiwatar da abubuwa da dama kama da sauye-sauye da kuma da ɗan ɗan wasu magaraban gwamnati. A ranar ashirin da tara ga watan Mayu ne dai wato ranar da shugaban Bola Ahmed Tinubu ya karɓi ragamar mulkin ƙasar ya bayyana cire tallafin man fetur a ƙasar da ya ce wasu daidaiku ne ke amfana da wannan tallafi da kuma wasu makwabtan ƙasashe wanda ya kamata a ce waɗannan kuɗaɗe an yi amfani da su wajen tallafawa 'yan Najeriya. Shugaban ya kuma kori manyan hafsoshin sojoji sojojin kasar hada da babban sufeto janar din yan sandan najeriya da kuma naɗa wasu sabbi da ma cire shugaban babban bankin najeriya wato cbn mr godwin emefele da kuma kame shi hada da hukumar yaki da cin hanci da rashawa wanda ake kira efcc da shi ma yanzu hakan ke tsare a cikin wannan makon ne dai shugaba bola ahmed tinubu ya ce dukkanin jakadun kasashen duniya da ke wakiltar tarayyar najeriya su dawo gida najeriya ba shi wasu kalilan da aka ce su yi zaman su shugaba bola ahmed tinubu da ya wadda shi na kanada shugaban kungiyar ecowas ya yi wa kasar nijar wato da suka fuskanci juyin mulkin sojojin kasar barazanan cewa su mika wannan mulki ga hannun farin hula ko kuma a ɗauki mataki a kansu wanda hakan ya tada jijiyoyin al'umman najeriya musamman ma yan arewacin kasar da suke ganin taba sojojin nijar din kamar taba arewacin najeriya ne ko da shiga halin yanzu akwai wasu makarfin gwamnatin tarayya da suke tattaunawa da sojojin kasar nijar din kan wannan batun juyin mulki da har yanzu ke hannun sojojin kasar wannan dai ayyar cewa takaice shine abubuwan da shugaba bola mai tunin ya aiwatar da kuma suka fito fili to ko me yan najeriya ke cewa ne yanzu game da kamun lulayen shugaba bola ahmed tunin a halin yanzu to gaskiya ni dai ban gan abu na zan iya ce an ci nasara da shi ba sai dai kawai in gan dan abun da aka yi kuskure a kai a cikin wannan kwana ɗari da ya yi akan tawagan kujeran shugabancin najeriya wannan tallafin da aka cire na mai gaskiya ya jawo ya jawo cece kuce sosai a Najeriya don mutane da yawa suna depending suna dogara da wannan subsidy. Babu ko shaka wannan tunanin da ya na cire na cire wannan tallafin kuɗin mai din. A gaskiya ana shan wahala to amma kuma idan aka daure za a ji daɗin abin Tinubu ya yi ƙoƙari kwarai da gaske da ya cire wannan tallafi. Don cire wannan tallafi ba kankanin alheri ba ne a najeriya duk abun da kai ya shafi mai in ya taba ya taba komai a najeriya yanzu ka duba tattalin arziki da mutanen da suke kwana da yunwa da sauransu ya yi yawa so ko bene ka gina wanda cikin shi ba komai ai ba kai mara komai ba so abin da nake so ga shugabanninmu na yadda suka nace suna zuwa wajen shugaban kasa suna masa magana kan yaki da Nijar din su sake karkatar da hankalinsu wajen lalle lalle fa kawo zaman lafiya arewa don jama'a su koma gona don shine kawai mafitan yakin Nijar ai wannan majin ka an ainihi yanzu a muna fuskantar wani yaki. Da da kafin ma ya gwamnati ma ya wani bai isa ya biya ma ɗansa kuɗin makarantar da zaman kanta ba balle yanzu family school ma yanzu ya zama abin da ya zama talaka abin da za a ci ma ya na ma'aikata suke samu sai da yan kasuwa na tukuna da ya hau mulki ya cire kuɗin tallafin mai gashi na ya riga ya sa mutanen Najeriya kashi casa'in cikin damuwa mu gaskiya muna ji da jiki ya canja lale ya bana ya canja lale tafiyan shi ɗin akwai damuwa ma ƙasa da yan ƙasan gaba ɗaya. Wasu 'yan Najeriya kenan ke bayyana ra'ayinsu game da ganin kamulolin shugaba Bola Ahmed nugun da ya aiwatar a ƙasar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda biyu har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM Bayan haka a ko da yaushe za a iya kama mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Wasu da suka bayyana kansu a matsayin kwamitin amintattu na jam'iyyar NNPP a Najeriya. sun ba da sanarwar dakatar da jagoran jam'iyyar radio musa kwankwaso to amma buba galadima ya ce wannan wasan yara ne ciki ya ɗuri ruwa a tsakanin shugabannin kasashen nahiyar afirka sakamakon guguwar juyin mulkin soji da ke barazana ga tsarin demokuraɗiyya a nahiyar jama'a assalamu alaikum A ranar talatar da ta gabata ne kwamitin amintattu na jam'iyyar NNPP a Najeriya ya ba da sanarwar dakatar da jigo kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaɓen da ya gabata wato tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso na tsawon wata shida bisa zargin yi wa jam'iyyar zagon ƙasa. A cikin sanarwar da suka fitar, sakataren kwamitin na amintattu Babayo Abdullahi ya bayyana wannan matakin biyu bayan wani taro da suka yi a birnin Legas. babayo ya ce ana zargin sanata kwankwaso da ɗasawa da shugaban ƙasa bola ahmed tinubu da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp a atiku abubakar da kuma peter obi na jam'iyyar labour party duk ba tare da amincewar jam'iyyar ba to sai dai sakataren kwamitin amintattu na jam'iyyar ta nnpp buba galadima ya bayyana lamarin da cewa abin dariya ne na farko dai lokacin da aka gama zaɓe muka naɗa wani disciplinary committee wato kwamiti na rarrabtarwa su zaƙulo mana dalilin da ya sa muka samu kanmu a yanayi na zaben da ya shige kuma ko suke da hannu a ciki ko kuma ko suka yi zagon ƙasa a ciki. To zama da wannan kwamiti na ladabtarwa ya zauna ya zakulo waɗansu ciyamanoni na jihohi da waɗansu mutane wanda suka ci amanar mu domin ko kuɗaɗe da muka ba su na zaɓe ko na ajiyant ba su amfani da shi ba waɗansu kuma ma har sun sai da shaidar mutattag wanda za a baiwa ajiyant su je gun zaɓe wa jam'iyyun hamayya a waɗansu jihohi waɗansu ma da shugabannin jam'iyyar na jihohin sun ma fito sun yi shelar cewa a zaɓi waɗansu 'yan takara ba 'yan takaran jam'iyyar mu ba To wannan wata ɗaya da ya shige aka kai gaban kwamitin zartarwa na jam'iyya wato National Working Committee aka ɗauki matakai aka dakatar da waɗansu waɗansu koransu aka yi ga baki ɗaya. To amma ita National Working Committee dole sai ta gabatar da wannan rahoto nata a gaban National Executive Committee na jam'iyya sa don a tabbatar da kora ko kuma dakatarwa da aka yi wa waɗannan mutane. Hmm. To su ne muka rubuta wa INEC. To shi ne ran ashirin da tara ga wannan watan shi ne muka sa za mu zauna da INEC su kuma waɗannan mutane da aka yi shelar an kore su ko an dakatar da su sai suka yi ƙoƙarin riga malam masallaci a ran da muke wannan zaman su kuma suka yi zama a Legas su su su bakwai suka ce sun kori sanata rabi musa kwankwaso domin su dama lissafi su aika da signal din da ba shi ba to wannan shi ne abin da ya auku mun zauna duk shugabannin jam'iyya na ƙasa baki ɗaya su nan mu muka yi wannan taro na national executive committee a nan abuja muka ɗauki matakai muka tabbatar da koren da aka yi wa waɗansu muka tabbatar da dakatarwa da aka yi wa waɗansu. kaman wasu waɗanne matakai ita kanta wani jam'iyyar ta NNPP wato NNPP ta ɗauka ganin cewa har dai waɗannan majalisar amintattun suna iya cewa su sun dakatar da ɗan takara wato kamar Dr. Rabiu Musa Kwankwaso a cikin wannan jam'iyya. to ainihin shi yasa nake cewa ku ba ku da tarihin abin shi yasa nake kokarin bayani Suwaye kwamitin amintattu. Gaba ɗaya fa kwamitin amintattu mu biyu ne. Daga chairman sai ni sakatare. Domin sauran membobin abin nan 'yan kwamitin amintattun ba a naɗa su ba saboda harkokin zaɓe da muka shiga ciki da kuma muka fito zaɓe aka shiga cikin wannan bincike kuma aka yi ake ƙoƙarin a saita jam'iyyar nan ma tukuna a jihohin kafin mu zaƙulo waɗanda za su zama kwamitin amintattu mu kai ga convention na jam'iyya na koli ga baki ɗaya a tabbatar da su mu biyu ne fa ni da nake miki magana sakataren nan ba na ma Lagos din hmm. ina nan a wajen National Executive Committee meeting shi ko shugaban kwamitin amintattun wanda aka sa wanda ba a tabbatar da mu ba dukanmu shi bai taba ma zuwa meeting din National Executive Committee ba. masu lura da al'amuran siyasa na cewa cikin shugabannin kasashen nahiyar afirka ya ɗori ruwa yayin da hankalin wasunsu ya soma tashi sakamakon guguwar juye-juyen mulkin soji a wasu kasashen a makon jiya ne sojoji a kasar gabon suka hamɓarar da gwamnatin shugaba ali bongo jim kaɗan bayan ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaɓen ƙasar, da ya ba shi damar zarcewa a wa'adin mulki na uku bayan kwashe shekaru goma sha hudu kan karagar mulkin ƙasar. juyin mulkin na gaban wanda ya biyo bayan na kasar jamhuriyar Nijar a watan da ya gabata ya ba da adadin juyin mulkin soji har guda tara da aka yi a yankin afirka ta yamma da ta tsakiya a cikin shekaru uku to sai da ya masu fashin baki na ganin cewa duk da yake yanayin ya bambanta a ƙasashe to amma yadda ake tafiyar da tsarin mulkin ne yake haifar da juye-juyen mulki a nahiyar ta afirka kuma a yanzu komai na iya faruwa. Farfesa Abubakar Abdullahi malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na Jami'ar Usmanu Danfodiyo ta Sokoto. Idan ka dube shi gaba ɗaya za a ga cewa juyen mulkin nan da ke faruwa a ƙasashen mu na Afirka kusan duk suna da siga guda kuma dalilukan da ka kawo ina jin kusan dalilukan guda ne. Juyin mulkin soji haka yake kamar gobarar daji idan ta fara ba a san inda za ta tsaya ba sannan ko da yaushe ita gobarar daji makamashi take nema wani abu ne wanda ke kawo ta kuma ya rura ta ya ci gaba da uzurata saboda haka muddin ana samun ire-iren waɗannan abubuwan musamman matsaloli na kyakkyawan shugabanci to ba za mu fasa gani ire-iren waɗannan matsaloli na juyin mulki a mu na afirka idan ka duba da kyau za a ga cewa eh daga ƙasar mali zuwa burkina faso zuwa niger da kuma gabon yanzu za ka ga duk abubuwan da suka biyo baya bayan su kuma abubuwan dalilukan da su ainihin su shugabannin mulkin su da suka faso a za ka ga daliluka ne waɗanda suna da alaƙa ga ainihin sha'anin shugabanci da kuma wa mutane adalci ta hanyar kyawun shugabanci a ƙasar sannan da inda wannan abu ya fa. a kada ka manta kasar gabon duk da yake ba kasa ce mai yawa ba don ba ta ma yawan yawan rabin sakwato ba kusan mutum miliyan biyu da dubu ɗari bakwai zuwa da ɗari takwas miliyan ba amma kusan a ɗaya bisa uku ko kuma in ce maka kusan rabin al'ummar a ƙasar gabon suna cikin mawuyacin tattalin mawuyacin talauci wanda ya kamata a samu shugabanci wanda zai iya tsayawa shi yi amfani da arzikin da allah ya hore musu na mai samu a sa'ida su samu ficewa daga irin wannan yanayi na talauci da suke ciki ko da shi ne daga ƙarshe jama'a suka zaɓa ko ba su zaɓe shi ba ya riga ya shirya ya ci gaba da mulkin ƙasa a kusan irin tsari da yanayin mulkin da kake da ake samu a afirka shugabannin afirka za ka ga koyaushe su samu kansu a cikin mulki sukan yi kokari domin su tore su ci gaba da mulki su san mutukar raba kaga ga wani nan na makwabciyarsu a kamerun kusan shekara cikin da wani abu tun ina tunawa tun kusan ina primary school shugaba paul ke cikin shugabancin cameroon har bisa maganar da ake to ya kamata a ce shugabanci na afirka ya tsaya ya yi karatun tana sun fahimci ainihin a ne mulkin demokaradiyya kuma wani irin nau'in shugabanci ake bukata cikin mulkin demokaradiyya domin su samu kyakkyawar fahimta kuma su yawa mutanen su adalci to har yau muna da wannan karancin tunani da fahimtar meye mulkin demokaradiyya wanda idan ka duba akasin abin da ke faruwa a kasashen da suka ci misali irin amerika lokacin da aka yi zaɓe na shugaba biden shekarar alif dubu ina jin da da shirin kaga ai duk karfin da shugaba trump ke da shi yana mulki da kuma irin yawan jama'a da magoya bayan da ke gare shi babu irin wata dubaru da bai fito da su ba na ya kawo ma wannan zaben a matsala ko tasgaro amma kaga sojoji san ba su fito shiga ciki ba saboda haka dole dole sai an tsaya an mai da hankali ga yadda ake gudanar da zaɓe a afirka da kuma yadda ake mulkin jama'a a afirka masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakiliyar sashen hausa Rukayya basha sai dadi balawe da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc To madalla a gaida Murtala Faruk sanyen na yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. ‘Yan tawaye masu da'awar jihadi sun kashe sojoji goma sha bakwai da 'yan sa kai talatin da shida a lardin Yatanga na kasar Burkina Faso a cewar rundunar sojin kasar jiya talata. Wannan kashe-kashen na ɗaya daga cikin munanan nasarorin da 'yan tawaye suka yi tun bayan da shugaban kasar na wucin gadi ibrahim traore ya kwace mulki daga gwamnatin mulkin soji ta da shekara guda da ta gabata tun a shekara ta dubi da goma sha biyar sojojin burkina faso suka shiga fafatawa da kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayin da ke yankin hamada na arewacin kasar wasu daga cikin kungiyoyin na da alaka da alka'ida da isis jakadan da saudiya ta tura iran ya isa jamhuriyar ta musulunci jiya talata shi ma takwaran aikinsa da iran ta tura saudiya ya isa birnin riyadh wanda hakan ya kammala ɗinke barakar tsawon shekaru bakwai tsakanin ƙasashen na yankin ruwan gaf masu kishi da juna. Iran mai rinjayen 'yan shi'a da Saudiya mai rinjayen 'yan sunni sun amince su maido da dangantaka tare da sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a ƙasashen juna biyo bayan cimma jituwa da suka yi da taimakon China a watan Maris. Ana ci gaba da tattaunawa tsakanin Rasha da Koriya ta Arewa kan makaman yaƙi. a cewar wani jami'in gwamnatin amurka jiya talata sannan ya gargadi shugaban koriya ta arewar kim jong-un cewa ƙasarsa za ta gane kuranta muddin ta samar ma rasha makaman yaƙi don amfani da su a ukraine samar da makaman yaƙi ga rasha a ta bakin jami'in na amurka ba zai amfani koriya ta arewa ba kuma za ta fuskanci sakamako a matakin ƙasa da ƙasa abinda mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na amurka jack sullivan ya gaya ma manema labarai kenan a fadar white house To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da dadi balawe wanda ya haɗa shirin da kuma ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.